alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salamu. Amina. Lafiya Ana ce mu mu gaisa sannan kuma neman nasiha. Hasan duk ilimin mutum ana neman nasiha. Gaskiya ne. Ya amarya. Ana yi da wannan. To abokina fa sai ka kiyaye. Eh. Dan yarinyar ce. zama kuna mana mamaki wani zanne a auren yarinya ai shine daɗi ye a ka ai kana son ka sake ka samu a duniya yarinya a'a abinda nake nuna ma eh wato kowace ƙwarya da abokin mulminta wannan ƙwaryar ita ce daidaitawa ye alkuran anjima to Allah anjima din to haba sai ka dawo eh sai na dawo a gani ko an gwan yarinya mm, dan yarinya a an gwan yarinya na ce dan yarinya kaga abin da nake gaya ma ko bakin kotu